Ah, in ba manta ba dai har yanzu muna nan cikin kitabul buyo ah, za mu tayi a ah, babi kawo mu ga sunan kamfuna daban-daban bayan an ce Hausa. ko ba Hausa ma za a ga kashi-kashi ta za a ce wanda a yan likita za a ce wanda yan yawurita za a ce wanda yan shangata wanda za a ce yan ta, wanda za a ce yan kamfata wanda za a ce yan gumita ko ba haka ba to ka'idar shari'a ne duk gudana san ya da ni da kai to babu fifiku. kada ce ayi yawan ta yi to da shari'a duk gudana la fadla bainahuma to shinkawa duka jinsi gudana in ka zo gehen ka ce gero ba abincin muke nan ba to sai ka hada shi da mayawa jinsi gudana in ka taho gehen abin da ya shafi masara ita ita kadai take jinsi gudana amma in ka to ka ce dawa to sai ka ce malle da dawa da malle jinsi gudana an fahimta sai ka zawo gehen masu kwarfa alƙudusiya irin su wake irin su gujiya an gane ko da kashe-kashenta kuma jinsu kuma jinsi duk gudana saboda haka in za a musanya ba a fifiku amma in jinsi ya riga ya saba kama a ce shinkafa da gero gero da masara gero da dawa an gane ko wannan wajen mubadala ka bani in baka dan an samu fifiko babu koyi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu muslim ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zahabu bil-zahabi in za a bada zinariya manzo Allah ya ce da zinariya wal fiddatu bil fidda azurha da azurha wal burru bil burri alkama da alkama والشعير بالشعير انتايا ده انتايا dabino بالتمر دبينو ده دبينو والملح بالملح sai manzo Allah ya ce masalan da masalan daidai wa an gane ko daidai wa daida ya ce sawa bi sawa yadan bi yadi kuma za a yi hannu da hannu an gane amma a ƙarshen hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas fa kai kayfa shi'tu amma duka waɗanga abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata daga azawi zabi wal fiddatu bil fiddati an gane ko والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلى الجنس الزفر وجهه بشير ina kuka ganin in za a canji tsakanin a naira da saifa tsakanin naira da dala tsakanin naira da riyal sai ka ga an samu bambanci wanda ya yi wannan babu in za a tsakanin shinkawa da dawa don wani mai yawa babu komi yi kan kai fashe ito annabi sallallahu da tsoron ya ce ku sayar shi ne shi bukata amma in shi gudana wannan ya kula da jama'a abin da imam malik zai kira rabi حدثني يا عم مالك يا ابو الامر دغ مالك sai labari ya kawo masa anna Sulaiman sami lalle Sulaiman sai ya sa qala ya ce fa hiya alafu himala sa'atina alima qala kamna abinci na abin da ya shayi jakin sa ɗabi wa kasu ya ƙari ya ƙari alamu sauna abin nawa da ya fara da abi wa ka ya ta ji sa ta ji ka abincin da ya ka bashi girman da ya ka shi ta tsari dawar da ya ka bashi ta tsari ko ba haka ba mallan da ya ka bashi ta tsari ba da bi kula ya ce mai amarsa min himtsar ahalika ka je ka ɗebo daga abin da ya shaye alkamat halika. mutanen gidanka jama'arka ko dai ya kasance abincin dama shi sa ɗan abi wa kalcin ne akwai abinci an gane ku a wani iyalinsa ko duka yana cikin yaron sani an fahimta ko saboda haka ka je ka ɗebo fa bu sa'a bi yi ka je ka siyo mana entire yanzu ka je ka ba ni cikin wala ta haku illa kuma kada ka karɓi cikin wajen ba su ke ke a gani sai a wajen kenan a a wajen sa ɗan abi wa fa kenan da ba da sha'ir gudana ina ba ta gudana nau'i gudana to in nau'i gudana in baka wanga kai ka bani naka ana fifiko ana bada fifiko ka kamar da ce ka bada gero ka an so min mi ka an so min na yawa na iya ba da ya ka ya so ka ba da shi nan sai ke sai ya ke goma kaga ya bada sa'i goma ko sa'i ishirin na dawa sai a baya sa'i na nawa na na malle kaga goma in ishirin ya ba su a baya ishirin abinda za mu fahimta karkashin wannan ne ka je ka ɗebo ɗinsa har sama ba ba a da hankali ba sai ka zo mana zo mana hinkaya wannan har ya nuna sai abinci na zai ba su a shi ba. sun fahimci karan da so su zo da sallallahu alaihi sallama saboda haka kai suna ta dikin ta cikin aiki wala ta khudh billahi sulam kada karba sai kwatan kwatan ta daidai ƙara wani abu to abin nan da an ka ƙara ya zama mi ya zama riba ya zama haramu eh an yi mubadala mubadala ke وحدثني عن مالك أبا الأبا جمال دم نافع عن سليمان بن يسار دم سليمان بن يسار أنه أخبره للي يا باشي الأباري أن عبد الرحمن بن الأسود للي عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث بن عبد اليغوث an gane ko wannan shi ko faniya alafu da fatihi faniya ya ƙari alaf tamna abincin da na dabbarsa ba ƙara li ne sai ce ma yaron sa shi ma khudh min ba a fa'ama sai ka nemo a dauko daga alkamar mutanen ka fa'ama na abinci ta ajiye alha sha'ira ka zai ka so mana sha'ir wala ta haka ga fatawar sa'ad dan abi waqqas sa'annan ga fatawar abdurrahman bin al bin yahus kaga waɗannan duk na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin shi wannan abdurrahman yahus a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin manzon Allah an kai ko mahaifinsa ya rasu a wannan lokaci saboda haka tun da an haife sa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na wasu sashen malaman tarihi suka sanya shi udda fi sahaba an ka kida ya shi yana cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi amma babban malami ijili yake cewa a yana cikin kibaru tabi'in yana daga cikin manya-manyan tabi'ai an gane ko yana daga cikin manya-manyan tabi'ai kun ga imamu malik kenan shi na kuka gani imamu shafi Allah ta'ala ka ji kansa da rahama ne cewa ma ta hata adinin sama ba da kitabillah as-sahhu min muwatta malik yace in a duniyar nan na in ka al alqur'ani to ba wani littafi wanda ya inganci kamar muwafa ta imamu malik duk da kaga ga ga ai ga su sai bukhari da sai to shi na malama hadisi suka tattauna to imamu shafi yayi wannan magana A ana a samu bukhari a samu sai amma dai duk da haka wasu malamai suna na suna cewa domin shi sahihul bukhari da sahihul muslim sahihul mujarrad kawai magana nuna na sallallahu alaihi wasallam su aka tattara amma shi ma wani bayan ya kawo magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo maganganun sahabbai karkashin wannan magana ya kawo maganganun ai ya kawo maganganun tabi'ina ina ba ta an fahimta ya kawo ma magana annabi ko umarnin annabi ko aikin annabi ko yaya aikin annabi ne yadda ka san alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi fassara qur'ani shi ke faɗan ma'anonin alqur'ani domin me domin shi kadai ne ke an zuwa daga wa daga Allah to wane na zai bayanin maganganun Allah shi annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga lokacin da yake faɗa a zamanin sa suwaye a gaban sa sahabban sa ina kaga wani wuri hatta yadda annabi ke karanta alkur'ani da yadda yake yi da labartansa sabon da aka yi gaba gare su su ma in za su karantawa za su faɗa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga ruku'in manzon Allah ya karantar da su sallu kama ra'aytu muni usalli kaga kaga da annabi yace ku yi sallah kamar yadda kun ga yana sallah mun annabi kaga su sahabban su sun karo ya muna ga yadda yake rukuyi ga yadda yake dagowa ga rukuyi ga yadda yake sajada ga yadda yake dagowa ga sajada raka'a farko ga abin da yake karantawa raka'a ta biyu ga abin da yake karantawa wajen abin da ya shahi zaman ta daya ga gwargwadon yadda yake yi to imam malik bayan ya kawo ma hadisa annabi ga yadda yake sallah ga yadda sahabbai sun ka fahimci sallah ga yadda tabi'ai sun ka samu daga sahabbai su ku tabi'u tabi'ina ga yadda sun ka gani ga tabi'ai kaga kawai dauka za ka yi ka je ka yi aiki ina fata an fahimta Wa وحدثني an malikin. ya ba labar daga malik an ilkasu bin muhammad da kasin dan muhammad an ibn mu'aykibin daga dan mu'aykib ad-dawsi mislu zalika shi ma irin haka qala malikun imam malik yace bayan ya kawo ma fatawoyi maganganu na sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa huwa al-amru indana imam malik ya ce mu ma haka lamari yake a gungun madina duk nau'in abincin da fi guda in za a musan ya ce to la fabula ya babu fifiko tsakani kun ga hadisan annabi san ruwaya sule al-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bil-sha'iri wal-milhu bil-milhi an gane ko haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya jero su za a yi an bi sawa yadin bi yadin hadhihi al fadi'u kayfa shaydu kun ga waccan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ga fahimtar sahabbai akan ta ga fahimtar shi sa dan abi wakkas abincin jakinsa ya kare yace ma yaron sa je ka ebo alkama ka je ka ba a babu intaya amma kada ka karɓa illa mu kakka an so sai kwatankwacinsa daidai wa daida kada a ƙara kada a yi. kaga sun hassara muna aiki annabi ko ba su hassara to kaga waɗanda su ne dama ake ce da su salafus sare qala malik imam malik yace al-amru al-mustama alayhi indana lamarin da an kai ittifaqi an kai hato baki fahimta ta zama guda a nan garin madinatul rasul sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga cikin masadir masu ƙarfi wajen imam malik amalu shi ne ke da haka babban almajirinsa masani hadisi masani qur'ani an mazhaba gare sa a duniya wanda an kai tufaki ta akan qur'ani da sunna imam shafi yake cewa idza ra'aita ahlul madina ala shay'in fa'ala min da mutanen madina akan muna bi amalu ahlul madina Allah tuba'ul hindatu bil hindati kada a saida alkama da alkama wala tamru bit tamri fatawan malaman madina kada a da dabino da dabino wal hindatu bit tamri haka nan alkama a bada dabino wala tamru bit zabibi haka nan dabino da zabibi walal hindatu bin zabibi haka nan hinda alkama a ba da zabibi ya ce ke wala shi'un balle wani abu min da'ami kulli na abinci duka kada a yi illa biya hannu da hannu an gani ganin abu da ya hada muna ya haɗa muna jinsi guda da kuma waɗanda jinsi sun ka saba in jinsi gudana yadan biyadin la fadala bainahuma in jinsi ya saba ko an samu titi ko babu ko ni amma shar'i na yadan biyadin ina ba ta bayanta in jinsi gudana sharadi biyu a akwai sawa bi sawa yadan biyadin in jinsi ya saba to sharadi guda a akwai yadan biyadin an gane bambanci kenan yanzu ba ka ba da shinkawa kana buƙatar a ba ta gero ba ba su sai a ce ta higo shi ta hika duka shi to haramun na dande da ne, an fahimci wannan yace wala sha'un min at-ta'am balle wani abu na abinci kulli shi ka ya dande da ne, sai hannu da hannu ya ce idza dakhala kala in wani abu ya shiga min zalika na wancananka ana shiga al'adalu an yi haku ka wuka an sa wanda ya yi wuta da wuka an sa yi zuwa ya halatta ma wa kana haraman ma yi haramun wala shi a wani abu su imamu malik da mamaki madina min na abin da ya shahi kayan miya ha, dukkanin ta illa ya in yin zamu a za a musanya hannu da hannu ba da cikin hannu da hannu da ya ci wani yau da ya gishiri da gishiri matsalar da matsalar yi da ya da to haka su ma kayan miya haka kun san mun yi bayani can baya in ban san abin da ya shahi alhuku mabun kura kasa su waɗanda babu wani za a yi ta babu kamar irin su ture a su karo irin su lemu irin su gwanda irin su ayaba da wannan ba a amma albasa da abu da hannuwa su waɗanda ba a tafazu kira na kuma ana abin ko ba haka ba shi na mai kira da tsari fasahun jawar haka har yana magana makamanci wani inda yake cewa wa ya juzu faru fil mai haskar ya ya halatta a samu tafaru cikin hukumi da hukumi ai ta shi a ƙasa ya sa yawa eh, mun koro ta shi an gane ku Kada mun koro ta shi wannan babu koyi kaga shi bai asari yace illal masala kuma yace yan wancan albasa da tafarnuwa kenan su ba a ami ba a tafarnuwa domin su suna cikin idamu suna cikin kayan suna cikin abinci saboda haka da kai su ga wata su a atuwa su ne da ya su domin can bayan da su kama da sun ce duk nau'in abincin da ya kasance yana kusurta zama a kuma su ne da an kuma wani lokaci bai yi kofi ba kuma shi ne abba an shi ne abba aka faru albasa kun ga ana aje ta ya har zuwa wani lokaci ko ba a tawarnuwa ana aje ta ko ba a aje ta kuma kaga tana cikin mi tana cikin abin da ya shahi idamu saboda haka shehu khalil a cikin mustasar yake cewa la khilafa babu ma sabani wajen malamai fi rabuwiyatis sumi wal basar a cikin kuma da tafarnuwa ba tana shiga babu sabani akan cewa ni ba tana shiga kenan ba a ciki ko in za a musanye su mai muktasar yace wa huma jinsani jinsi na guda biyu an fahimta ko to saboda haka shi na nan kaji imam malik ya ce wala shay'a balle wani abu min al-udumi na kayan miya كلها جبت ta in za a musayin illa yadan biyadin قال مالك إمام مالك يتي ولا يباع شيء من الطعام باء سيد وانا أبنا أبنتي والأدم دكامي إذا كان من سنف واحد إياك سنتينو إيقدا إسنان بواحد biyu da guda ka ba da biyu a baka guda ka ba da ƙolola albasa biyu a baka guda ba ya halatta wala yau ba umuddu hindatin ba a sai da mudun nabi na alkama bi muddai hindatin da mudu biyu na alkama dukkan ta an gane duk zaƙin ta ku ba ka ba da sa'i guda a baka sa'i biyu haram na wala muddu tamrin balle ka ba da mudun nabi na dabino bi muddai tamrin da mudun nabi biyu na dabino wala muddu zabibin balle mudun nabe na zabibi bi dai zabibi, da mudun nabe biyu na zabibi wala ma ajba zalika balle abin da ya kama da haka al hububi ka gani na abubuwa wadanda suke masu al alhubu abubuwa masu ƙwaya shinkafa gero dawa masara malle semi ku ƙara ne wake semi sai gujja ko duk waɗanga hububina wal uduni da kayan miya ai mun kawo yanzu albasa ko mun kawo tafarnuwa ko kulle ha dukkaninta idza kana min sunfin wahidin ka gani in ya kasance nau'i gudana wa in kana yadan yadin ko da an yi hannu da hannu dai ba ya halatta a yi tafaduli imam malik ya ce kai in baka gane karatun ba inna ma zalika waɗanga abubuwa da ka ji mu ambata ma bi manzilatil warqi yadda ka san matsayin azurha bil warqi in ba a ba da ana fifiko ba fifiko kamar ka ce nera da nera, ba a cewa waɗanga nerori sabbina waɗanga tsagina saboda haka ka bani dubu goma na abin da ya shahi a saddi ni ko in baka dubu goma da ɗari biyar na tsagi haramun na والذهب بالذهب يد كسر زيناريا لزيناريا لا يلفي شيء من ذلك الفضل baya halatta a cikin wannan fifiko wala ya hillu ko baya halatta in ma za a yi wa gamusanya ko da ba a yi fifikon ba illa mislan bi mislin sai daidai wa daida kuma in za a yi a yi biyadi a yi hannu da hannu na. ba yanzu za a ba suwa ba ba eh. amfani da ne amfani da lokacin kayan yanki ne da ba su kuma ta su da rawa da kuma su ta rawa da ko wannan lokacin da ke yi ko ka ta ta ko sun tsara ne kawo dawo da a wannan aina ba a jinkiri ba a jirkintawa eh shi me an ka ba suwa me an ka ba suwa ba shi za a mayar ba hmm. kan bashi mi Eh. Eh. shina shina nake ma ai yana ku bari ku je yana nan tafi ai abinci na an ka hada an ka hada ne an ka hada shi da kudi Ka alaji ka zartar da hukunci ka ce ba hurhure na ba to mina na ai dubara ta hankali bari ka jiya yana nan ta ne ku bar zaugawa ku bari mu karanta mana ha kuɗi na an ka haɗa da abinci ko ba shi na ba to wayo na an kai bari ka jiya yana nan ta ne ƙala maliku ya ma maliki ya ce wai zakta lafa ma kalu. in abin da ake auna waɗanda ya saba auyu zanu ko aka mai auni na awu na sikeli min ma kala ake cin sa aw yushrabu ko ake shan sa fa bana ikhtilabu sabani ne bayyana to fala ba asa babu lai an yi ukhadha minhu isnani bi wahid a karbi biyu da guda dan biya da amma hannu da hannu wannan dai magana ita ta in jinsi ya saba babu koli. an bayyanta wala ba asa babu lai an yi ukhadha sa'un a karɓi sa'i guda min tamrin na dabino bi sa'aini min hintsatin sa'i biyu na alkama saboda ni an ka tambaye ka eh sai ku ce ba jinsi guda na ba ba nau'i guda ba ne wa sa'un min tamrin haka nan babu layi a bada sa'in dabino bi ne a karɓi sa'i biyu min zabibin na zabibi wa sa'un haka nan babu layi a bada sa'i min hintsatin na alkama bi ne a bada sa'i biyu min samnin na abin da ya shahi mai wani za ka simfani in waɗanda nau'uka biyu sun kasance min haza daga wannan mukhtalifai ne sun saba fala ba asa babu layi da isnaini minhu bi wahid a ba da biyu a karbi guda a kasa ko kuma hiyanin zalika daga wannan to in an samu tafadulin ga inda an ka halatta a ito shar'i na in dai abinci ne ba kuma shi za ka bani to sharafi na yanin da zinkirin na haramun eh, eh. na ji kasa wani abu kuma jinsi eh, babu ya kawo yanzu a kawo mata saboda haka tsari nan yadda ya kamata ya su gyara in ta ba su a sai ta karba in ta karba sai ta ba su a yi mata da zaran ta karba shi ke sai ta ba su a ce a yi mata aikinta shi na nufi ta karba eh in ta karba sai ta ba su eh فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يعني يدا بيد فإذا دخل في ذلك الأجل كذا يا أجل يشجع أنك تشي زوا لوكتي نيكو إن كربا فلا يهن بايا هلتا حرمنا قال مالك إمام مالك يتي ولا تهل صبرة الهندة بصبرة الهندة بايا هلتا سيدة تريان الكما دا تريان الكما wala ba'asa amma babu laifi bi suburatil hindai a sai da tarin alkama bi suburatil tamri da tarin dabino yadan biyadin shi ma hannu da hannu wa zalika wancanan ka wula la ba'asa babu laifi an yusharal hindai a sai alkama bi tamri da dabino juzafan tari kenan babu laifi ka ba da tari a baka tari an fahimta ko to babu kuma kala maliku imam malik ce wa kullu makhtalafa kai duk abin da ya saba mina da'ami na abinci ha wal udumi da kayan miya fa bani ikhtilabu kuma sabani ya bayyana ba gudana ba fala ba babu da yi an yushtara ba'dhu bi ba'd ba laihi a sai sashen sa da sashi jizafan tari amma me yadan biyade hannu da hannu fa inda al ajal in ajali ya shiga yace ga nautari nan kwashi amma nautari sai gobe fala khaira fihi babu alkhairi cikin haramun na wa inna mashtarahu zalika jizaban abin sani sayansa wannan tari kashtira'i ba'd zalika jizabi kamar sayan sashen wannan da zinariya walwarqi da azurha jizafan abin da ya shahe tari qala malikum malik yace zalika wannan annaka tashtari hindata kana sayan abin da ya shahi alkama bilwarqi da azurha jizafan tari wattamra da bino bi zahabi da zinariya jazafan tari ba za halalun wannan halal na la ba asabihi babu laihi da wannan ka sai tara abinci kenan ko a tara shi ka sai babu komi amma dai yana da sharadi shi ma yana da sharuɗa sayan tara abinci in ya kasance kidan yashi yana da wahala na biyu ya kasance wajen sai sai ba a furaduhu ake nihi ba ba ɗaiɗai nashi ake nufi ba duk abin da za ka sayi in sai sai wajen sai sai abin nuhi za a sai sai a furaduhu ɗaiɗai to baya halatta a sai sai ne a sai sai tari yanzu kamar hullar gada agga kai na da wagga da agga kanka in ka sai hulla in ta ya ɗari in ka ce wajen sai sheta in mutu ya to in zai sai hulla hamsin gare ka ai ciniki za a yi ko wace ƙwara guda nawa kasse haka nan tuwayi ko tuwayi a ai in an ga ce dozin ai an san kuɗinsu ko ba haka ba ko da dozin na amma dai cinikin guda guda na ai an kai to in ya kasance sai shesu a furadu guda guda aka yi wajen sai su to bai halatta a sai su kai yanzu kamar tuwayi ai a furadu ake sai su kuma shi an manuha to ba a tara a yi tarin tuwahi a ce a yi kini eh. a to in ka ce ko ana yi wa haram na a gyara ana gyara amma dai da yake yanzu an ce eh, kamar yadda muka ji su masu kasuwanci na gwanjo yana cewa yanzu in za ka sayan dila an san ko wando nawa a ciki ko tagwa nawa a ciki haka na Eh? to kaga in haka na babu Dan dattan mai risala ya ce babu laihi ka sai abu tilidin a cikin dila alal a akan samfur gashi ba haka na kuka yi ku Kano ba sai a ce dila ga ta amma kaga rufe take amma dai ga abin da ake sai a gwada ma bandor kaza na a ciki kuma ga yadda abin yi to kaga in wannan na babu koyi. amma dai a tara su haka kuma sai she su guda guda ake nufi to baya halatta ai ina muka magana tun da ka da inda an kai to ai tsara kawai ake a abin a kwaso haka an fahimta sai ka mai suwa an gane ko to kaga kuma sharaɗi na ga sayan tari ya kasance an gane kaga ga tarin shi kuma sharadi na inda yake wasawa arduhu fuqaha suka ce kasar da an ka zube shi ta daidaita kada ya kasance nan tudu nan rafi <laughs> lebur take an kane ko saboda wani abu na yayi shiga saboda ka san yan kasuwa ha, wasu mugun wayo gare su su dai su yi kwaruwa an fahimta to kaga mai ƙarabul masalik ne yake magana waje zafin yake ya halatta a sai da tari yake in ro'aya amma ya an ga tari ba siffanta ma shi za a yi ba ko ko ba ce ma zai ina da tarin abinci wuri kaza nawa ka sai ba a in ro'aya sharadi na ga tare kuma walam ya kusuru jiddan mai a ƙarabu ya kasance kuma bai yawa ƙware ba in ya yawa ƙware ba a sai sai don ƙwaruwa tana shiga addini ko la zarara wala dirara walam ya kasur jiddan bai yawa ƙware ba nan kuma shara'i na wa jahilahu da mai saye da mai sai suwa sun jahilci adadin yawansa yanzu yan abinci na tai, ni da zan sai suwa ban san ko sa'i nawa na ba kai da za ka sai baka san ko sa'i nawa na ba shara'i na na sai da kai kenan in ka san ko sa'i nawa na ni ban sani ba yana halatta kaga ba ya halatta an gane ko mai karabu yake wasawa arduhu kasar da yake kuma ta zama lebur ta daidaita kuma ya kasance shafa adudu ya kasance idan yashi yana da wahala yanzu kaga kamar gero ko dawa ko masara ga tari ya ce ka kidaya yana da wahala ko bai da wahala kaga yana da wahala amma wallaha akwai wahala wallahi ko guda dubu ta yanzu yana cewa bari hagan da ya duka jeho ta ɗaya zai dore ya ce ana kidaye kaga babu wahala tagunoni wa wandunawa kaga babu wahala an gane ko babu wahala sa'an nan kuma mai akarabu ya ce walam tu kusan afuradu ba a yi wajen sai sai ba ɗaya ɗai ai kaga hulla ɗaya ɗai aka sai sheta ko da goma za ka sai ko ishirin za ka sai za a dace na ko wace nawa mu bayyanta karatun da kyau ha walam tu kusan afuradu kenan duk abin da yake manuha wurin sai ne da sai sai a furadu ɗaiɗai na yana halatta a sai sai tari kaga baya halatta a sai sai a sai sai tari to Allah ta'ala ya ƙara gane ta tarin eh ai shi ma haka ba a furadu ake sai sai ba an gane ko to kaga shi ta wannan bangare shi wannan bai da matsala eh bai da matsala na'am to shi na yace kala malikun ko amma malik yace wa man sabbara subrata ta'amin wanda ya tara abin da ya shahi an gane ko taran abinci wa qada alima kailaha ka gani ya san awal ya san ko sa'i nawa na summa ba'a sai annabi sai shi ta jizafar tari waka ta ma'alal mushtariya laha. sai ya koye ga mai saye ko sa'i nawa na fa inna zalika la yasilu imam malik ce bi halatta ba haramun na haramun na ina ba ta an fahimta fa in ahabba mushtari shi mai sayan ga in ya an ya rudda zalika ta'am ya mai da wannan abincin alal ba'i akan wanda ya sai suwa mai yasan ko sa'i nawa na raddahu ya mai suwa saboda ni bima ka tabahu bima ka tabahu kailahu saboda abin da ya koye mai na ko sa'i nawa na ƙwaruwa ta shiga wa garrahu ya rude wa kazalika haka nan kullu ma alimal ba'i duk abin da mai fesuwa ya san kai lahu ya san awansa wa adadu ya san adadinsa min da'ami na abinci wa gairihi da waninsa suma ba a wuya sai sai jazafan tari wa lam ya alamil mushtari zalika shi mai sai bai san da haka ba ba innal mushtari mai sayan ga in ahabba in ya so an yurar da zalika alal bayi ya mai da wannan akan mai sirar da hu ya mai suwa imam malik ya ce kai ka ji magana ga wala mai zal ahlul ilmi hauna an zalika ce ma abu ta dai musu gushe ba suna cewa ba ai haramun saboda haka da yawa zai sai suwa mai tarin abinci kaga ya san ko sa'i nawa na yana da a bare bai da a bare shi wance yana ganin ya samu sa'a sai ya ce sai ya kyalkata da ce ai sa'i goma na dama amma na sai suwa mai shi kan sa'i goma sha ɗaya to yan kajiya wallahi ka dawo ce wala ba da kuɗi na in bai baka baka kai wajen alkali qala maliku imam malik ya ce wala khaira babu lahi fil khubzi qursi a cikin wala khaira babu alkhairi fil khubzi a cikin abin da ya shahe masa ko burodi qursi a bada kololo guda bi qursaini da kololo biyu wala azimun haka nan bai halatta ba babba bisa gina a bada ƙarai, a bada masa babba a bada ƙarama idza kana ba'du zalika in sashen wannan ya kasance kabar min ba ya yi sashen girma Ba amma yi ta hara, amma in dada za a yi an gane ko kis dada. to an ya kuna misilan da misilin sai ya kasance daidai wa daida wannan fala ba asali babu laifi dada na za a yi sai a ce to Ƙololo kaza yana daidai da ƙololo kaza sai a yake zada an fahimta ko to wannan babu koyi fala ba asabi wa illam yuzan ko da ba auna ba wala yasluhu muddu zubdin ku saurara ku ji ba ya halatta muddu zubdin mudun naji na dakashi mun san dakashi ko wa muddu labanin da mudun nabi na nono bi dai zubudin a ba da mudun na biyu na ni na daƙashi na an haɗa mudun nabi na daƙashi da mudun nabi na nono wuri guda nan ga mudun nabi biyu na mi na daƙashi ina ba ta an fahimta wani dubara na an ga shirya wurin an ka kawo nono sa'i ɗaya ka kawo da ƙashi sa'i ɗaya an ka haɗa suri guda an fahimta sai a ba da mi muddai zubudin sai a ba da mudun na biyu a ba da sa'i biyu a ba da kwani biyu a ba da koyi biyu na daƙashi imam malik ya ce wa huwa misulul lazi wa safna shi an misali abinda mun ka saffanta ma minat tamri na dabino allazi yuba'u sa'aini wanda za a ba da sa'i biyu min kabisin na dabino can kabi mai kyau na wa sa'an da sa'i min hashafe na abin da ya shahi mara kyawu na dabino sai a haɗa su bisa lasata a su'in da sa'i uku min ajwatin na dabino ajwa hina ƙali sahibi lokacin da ya ce mai shi inna sa'aini lalle sa'i biyu min kabisin na kabisi bisa lasata a su'in da sa'i uku min al'ajwati na ajwa la yasluhu bi halatta fa fa'ala zalika ya aikata wannan na ailu yujiza bayau da ya halartar da sai sai wa inna ma ja'ala sahibul labanil labana kaga ma'abuci nonon can ya sanya nonon nan ma'azubudihi tare da dadashi saboda ni li ya akuza dan ya karbi fadla zubudihi fifikon wannan dadashin sa ala zubudu sahibihi akan daɗa shan abokinsa hina adkhala ma'abul labana ka gani lokacin da ya shigar da mi da dino tsadin nan nono tsakani saboda haka baya halatta hala maliku ma malik yace wal daqiqu bil hindaj in za a bada gari a bada alkama misilan bi misili daidai wa daida la ba asabihi babu lahi ayi haka an fahimta ko misilan la ba asabihi mislan da misli daidai wa daida la ba bi babu lahi ai haka li'annahu aqlasa daqiqa domin ka gani ya tace abin da ya shahi garin sa ba ba sai sai sai bilhin hindati da alkama amma mi mislan bi misli daidai wa daida daidai wa daida amma kun ga inda gari da gari na wannan babu ku ana sai sai mutafadila ai shi an mai magana mai askari inda yake cewa wal mashhur magana wadda an mashhuriya yace a sai da gari da gari mutafadilan da fifiko wannan babu komi an gane ko babu komi walau ta ala nisfal muddi amma da ya sanya rabin mudun nabi min daƙiƙin na gari wa nisfahu rabi min hiddatin na na alkama ana ji rabin sa'i gari rabin sa'i ba gari ba ba ba a zalika sai sai da wannan muddin, da mudun nabi guda min hiddatin na alkama to kana zalika wannan ya kasance misalan lazi wa irin da yadda mun ka siffanta ma la yasulu shi ma bai inganta li'annahu domin inna ma arada ya nuna an ya akuza ya karbi fadlan hindatihi fifikon alkamasa aljayyidati wadda take mai kyawu hatta da alama a had daqiqa shina sai goma ya gari tare da ita ba za la yasulu shi ma wannan bayani shi ma baya halatta haramun an gane ko to sai babu jami'u bai da to har yanzu dai ba mu kai ga wata maganar da ni ce muku ba gaskiya tana ni ce eh, akwai sauran lokaci eh eh na eh eh eh eh mi zai ba shi hmm. na'am eh to dama wannan ai abin mun kai magana in za a yi wannan dama salami za a yi ciniki za a yi nan gyara yanki ciniki za a yi zan ba a kuɗi in an ka kai ga amfanin gona misali ko wane buhu ko ko wane tsayi zan sai kan kaza a siffanta da komi in lokaci sai ya ba shi aiki wannan babu su abin nan garar ya shiga ciki in dai ara mai zai shi ara mai in lokaci ya yi sai mi ya ba shi kudinsa eh eh, eh wannan kaga aro da ba eh to yana jin lokaci ya yi ko to kenan za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya nuna muna kuma wani sati sai mu ci gaba wannan babi da kuke gani babul buyo wallahi babi na wanda yake mai matukan muhimmanci yana da muhimmanci sosai saboda ni kullum muna cikin abin in dai baka kasuwancin harka abin da ya shahi kudi kana kasuwanci na abin da ya shahi amfanin gona ko ya kasance irin su abin da ya shahi alfawaki irin kayan marmari din nan don ana yi ku kaga duka su ne malik yana tattaunawa guda guda muna roƙon Allah ta'ala abin da mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma waɗanda suka zo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe muna baki ɗaya saboda haka insha Allah za mu bari sai sati mai zuwa akwai babi gaskiya na gaba wanda yake mai muhimmanci kwarai akwai magana abin da ya shahi intikarin ba da nan gaba shi ba ko ko sai da abu abinci ka haɗa shi kuɗi ko abin da ya kamata haka kawai maganar da ka yi yana nan ta yi musamman yi ta karancin nan yana da muhimmanci kwarai da ya ajiye sai shi har wani lokaci kasa yaushe na yake haramun lokaci da, yaushe na yake ba haramun ba na Allah ya so sati mai zuwa duk za mu tattauna akan wannan sai mu karanta fatiha da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله